dan girman ne ya faru bayan Allah ya kamata ku yi hakuri ku bari he kun je ku gida tukun in ya so he ku sasanta kanku malam ba ruwanka miji na ne ah, ah, wallahi ba mijinka bane na rantse da Allah ƙarya take wallahi ni ba miji ko la lauma inni a'udhu bika min al kubus wal kaba'is na rantse da Allah ban santa ba wallahi wallahi ban santa ba ni dai hakuri bari ni je ku gida kaga ire-iren ku ne ba ku da aiki sai sa ido to mutum suna yan abu kawai ku kyale mu mana to to ah, ah, wallahi ba mutum ka bane amma nan a ku je ku ta soyewan ku ah, Allah dan girman Allah ke hakuri wallahi tallahi tun da ka tsare ni sai ka je inda zaka je da ni ina zan kai kina shiga uku dan girman ka tsare ni ba dan girman Allah dan annabi babu wani dan girman Allah ka san girman Allah ka iya tsare ni a hanya dan Allah ki yabu ai wallahi sai mun je inda ka ce zamu je wallahi babu inda zan kai Allah dan annabi ki babu inda zaka kai ni dama ka zo ka ni. dan Allah girba min a cikin dan Allah dan annabi ki rufa min cikin wani magana rufa yawa ba ji rike mun kawai ina tsaye ina jiran abin da zan rawo kawai ya zo wani dan mata yaya ne dan Allah ya yabu eh? dan girman Allah ya yabu dan Allah dan annabi ki yabu ba wani matsala

Allah ya da zuwa shafin KSB Data shafin kwasar garabasan data katin waya da sauƙin biyan kuɗin decoder TV. Ga sabbi ku shiga ku yi rajista ku sami saurin biyan bukata a nan gaba. A shafin intanet na KSB Data kuna iya sayan katin waya ko data ko biyan kuɗin wuta ko kuɗin dikodar TV ko ajiya a asusun gata kai har da duba jarabawa iri-iri a shafin KSB ga 'yan shafshaf gari na ruwa ku yi sabin wannan lambar waya da neman komi ba komai a wurin KSB dare da rana.